l'hépatite Cutar hepatit da ake kira da faransanci cuta ce da ke haddasa ciwon hanta kuma waɗansu nau'o'in ƙwayoyin cuta ne suke haddasa su wanda muna da nau'o'i irin waɗannan cututtuka har guda biyar amma wanda aka fi saurin samu a nan gare mu da yake haddabar shama'a, ita ce cutar hanta mai nau'in B. Ana kamuwa da wannan cutar ne ta hulɗa ta jini ga wanda ya kamu da ita ta hanyar shama'i, a wani lokaci kuma ana kamuwa da cutar ne ta hanyar tsatso. Alamomin kamuwa da cutar ɓangarori biyu ne. Na farko a cikin sati biyu wanda yake ɗauke da cutar sai yi ta jin gajiya duka jikinsa ya ɗibge bai jin daɗin jikinsa ko ɗaya kuma bai jin daɗin abinci. Sannan kuma ana iya yin masassara amma abin da aka fi samu shine mutum zai ta tajin kasala a jikinsa da kuma nau'in fitsarinsa zai canza kala. Magance cutar yana iya zamantowa lokaci mai tsawo wata da watanni har zuwa shekaru kuma yana iya zamantowa a cikin ƙanƙanin lokaci. Yadda kuma mutum zai iya kare kansa da wannan cutar shine ya yi sauri ya je a yi masa allurar rigakafi da kuma yin gwaji tun da wuri idan yana ɗauke da wannan cuta. Duka da yake wannan cutar ba ta da allurar rigakafi ba kamar sauran nau'in nau'o'in wannan cutar ba. Idan aka samu mutane suka yi gwaji da wuri, to zai ba da sauƙin ɗaukar matakai a cikin gaggawa na rigakafi akan wannan cuta. Ana iya samun mutanen da suke rayuwa da wannan cuta, kuma akwai waɗansu da cutar take musu illa, har ma ta haddasa musu waɗansu abubuwa da suke cutar da lafiyarsu. Euh,